هو شديد ɗan musulmi mun saurari muhazara da malam ya gabatar Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya dakatar da mu Allah ya saka mana shugabanni na kwarai Allah madaukakin sarki kasa kuta ne mu da abin da wawaye mu suka aikata ka jarrabe mu da shugabanni marasa gaskiya marasa adalci wanda ba za su taimaki musulunci da musulmi ba ba tare da ba ta lokaci ba ganin lokacin yayin nisa لم يكن هم كان ذات مالا مبشر لول جميع تعليق من مثل قوم شاديات الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الهمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى زن أو kila ba za su wuce guda biyar ba da nake son yi magana a kan su zuwa shida a matsayin tariki a kan abin da ɗan uwa malam nuna ya gabata Allah ya saka musu da alkhairi ko da abin da ya faɗa mana muka tashi a kai muka tafi abin da ya rage mana shine mu je mu aiki wannan babban abin da ake bukata ke abu na farko zan yi tsokaci akan da ya sa malamai suka zama sun shiga cikin wannan harka ta zaɓe ba ma siyasa ake magana ba dama ba da mutum suna cikin siyasa siyasa daban zaɓe daban a cikin a cikin siyasar ne ake yin zaɓen a irin tsarin ƙasarmu da kuma sauran ƙasashe to me yasa malamai suka shiga cikin wannan harka ta zaɓe tintini malamai su ne shugabanni a cikin al'umma malam ibn qayyim yana da wata magana mai kyau da ya ce littafin sun tafi da sa'ada ومن شوه ولايه العلم A ciki yake cewa da larabcin magana yake cewa innal ulama abul ladina yasusuna al irada, wal da wal mamalik yace malamai su ne kullun suke jagorantar bayan Allah ga baki dai su suke jagorantar garuruwa kai su suke jagorantar masarautu ga baki da har yake cewa famantuhum fasadun li nizamil alamin idan malamai suka mutu to, kan duniya ne gaba da ya mutu a wani waje yana faɗi yana cewa bukatar da al'umma take da shi take da ita ta malamai to ta fi bukatar al'umma da take da ita ta ci da sha domin ci da sha ana bukatar ci da sha ne a wasu lokuta amma matsayin malamai a cikin al'umma matsayi ne na numfashi ka faɗa min lokacin da baka numfashi ko bacci yi. wannan shi ne matsayin malamai Sau da ka wajibi ne malamai su fito su ma al'umma bayani a duk lokacin da suka ga wani haɗari ya tunkaro wannan al'umma kullum wata magana ta Limamin hasan basri da imam zahabi ya ambaci ta cin sai wa alamin nubala tana tsora ta ke cewa al'ayu yara fitnata wa hiya muqbila والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة في معنى من كل من يكن هنقوم الأمة في سنة الهاجم في سنة سنة تاسوبة أما جاهل واوا shi baya ganin fitilar sai idan ta zo ta cinye shi ta gama ɓanna a cikinsa ta juya za ta tafi sai gane sai ce wai yiwu ashe fitila ce malamai abinda suka hango mana kenan shin wannan hali da muke ciki a wannan jihar tamu ku sani cewa na san wasu da yawa daga cikin ku sun sani jagohi da yawa da suke makwabtaka da mu ba su damu da zaben su halin da ake ciki fiye da zaben da nake ciki sun juma'ar da ta wuce kusan duk malaman da ka sani na kano na sunna a kan zaben jihar kaduna suka yi hudu ba sun juma'ar ta wuce ba wai ta yau ba saboda aka wannan zaɓe na jihar kaduna wani zaɓe ne da ya tayar ma da kowa hankali kuma mu aka sa mu ido a gani zani ko daga ba abun wasa ba ne wanda yake magana akan cewa malamai sun fito suna kantar suna ba wani kantar haka wani yake cewa ai ku malaman ku malaman ku sun zama yan kantar kina wani ma an ce ya ce shi ba yi da masallaci ba shi da bimbari, amma yana da facebook ya ga uban da zai hana shi magana haka suke ba babu maganganun da ba a faɗa a ai an ba su kuɗi ne sai a fitar da wani list wanda ko wanda bai je firamare ba ya kalli wannan list ya san list ne na kariya wanda ba na gaskiya ba sannan kai da kake cewa an ba malaman sunna kuɗi to wai su bankoci kuma nawa kuka ba su yan PDP ko PDP da suke eh, wani bankoci suke muku aiki ku nawa kuka ba su ya ba ku fito da takarda ku ce mun ba fasuwa na kaza naira kaza mun ba shi mana aiki ko a shaida ma ba kwa ba yan uwan kuɗi wanda kuka haɗa addini da su sai da ku ba Allah ko wannan da kotu za a je aka fito da waɗannan maganganun wallahi za su sha mamaki ashe ko Allah na kuce ba kuɗi ki muku kantan da kwa ba malaman addini na musulunci yan uwan wanda in uwanku ta mutu suka ce su kuke mata su suke mata sallah in uban ku ya mutu jiya na faɗi wannan magana wai mata suka ga ta zaki ne da uwa da uba ba ba da mama ke na ake yi ta mutu malami ne ba, da malami zai mutu da uwar shi za ta mutu malami ya ce ta amata sallah za ka ga yadda hankalin shi zai tashi sannan idan aka gama rijima aka kauda wannan uwar tashi aka ji aka sata a kabari to ba wanda yake zuwa kuma ya zo ya kawo yan takatanta ya zo ya ce a raba gado sai ni kake nema da malamin nan zai ce don Allah a je kotu sai ce a ah, ai malami na yanzu da ke kai wallahi mun taba zama wani na ba na ba mata wannan labarin jiya mun taba zama wani wani shirin rabon gado ni kashe guduwa ma ne ba a raba gadon da ni ba amma tattara kayan da aka yi shi da muka wuni muna yi ba wani mai kuɗi bane kuma amma in mu kana kaza har da sharbi sai da aka kawo sharbuna yana da sharbuna sun wajen guda biyar ne ko guda tara har da su aka zo aka sa aka yi ta lissafawa sannan aka je aka ce a je a nemo galuwar wanda za su zo su kimanta kayayyakin ni ne daga nan na tsere to waɗannan malaman da suke wannan aikin wai su ne kuma kullum aka zo siyasa su ne ba ka san ka ji sun faɗa sun ce a yi kaza abu kaza ya kamata a yi anya anya ba ka cikin halaka kuwa so daga ya kamata mu dawo cikin mu malamai da izinin Allah ba za su zuwa mu akan bata ba su ne suke faɗa mana Allah kasan nan da kowa ya san irin abin da ake ma malaman nan su suka zo su karantar da mu tauhidi malaman nan an san gargajiyar da ake yi da abin da ya shafi shari'a da abin da ya shafi al'adu malaman nan su suka zo suka tsamo mu daga cikin wannan musiba da muke ciki wai su ne su zo su ce mana ga abin da za mu yi akan abin da ya shafi shugabanci wai shine sai mu koma muna cewa kuɗi aka ba su akwai tashin hankali a cikin wannan in mutum yana da hankali ya tsaya yana auna waɗannan abubuwan da ake ciki an ban labari ban tabbatar da gaskiyarsa ba an ce a nan kusa da mu nan a cikin unguwar nan yau juma'a da aka yi wani ya je wani masallaci ne da hudu ba ya ce kariya ne suka yi mishi ɗan ina ke a cikin wannan ɗan jarida ya kira ne ke ban labari wallahi gab da yammacin nan wani da tashin hankali da ke liman yana hudu ba ka ce ƙarya ne ina hankalin yake tafiya ne wai wannan jam'iyyar da kake magana kanta ki shiru mana wai wannan jam'iyyar da kake karewa kake cewa jam'iyya jam'iyya ka kai jam'iyyar da kake karewa kai sai jam'iyyar ka tashi kai duk wanda dan jam'iyyar ka ko ne aka shirya wai jam'iyyar ka ita kake son ta zama khatima duka Kika kake son ranar da zaka mutu ka ambace ta ina hankalin da yake tafiya dan Allah mutane Sau da ka ya kamata mu zama muna da hankali a cikin abin da ke faruwa da mu sannan yan uwa cikin abin da za a karfafa a game da dalilin da ya sa ake maganar nan ka sani kana da masoya mai guda uku makiyan kama guda uku masoyanka guda uku su ne masoyanka wanda ya ce ina son na farko kenan sannan sai wanda ya ce ina son masoyinka shi ma masoyinka ne sai wanda ya ce ina cin makiyanka waɗanda masoyanka makiyanka kuma guda uku ne makiyanka na farko wanda ya bayyana cewa shi yana ka. na biyu shi ne wanda ya ce yana son makiyanka yana son makiyanka sai kuma na uku shi ne wanda ya ce yana cin masoyanka waɗannan mutanen makalladi sun cika waɗannan shirin da ake magana kansu akwai dai makiyan mu a ciki akwai waɗanda suke kin masoyanmu kuma suke san makiyanmu akwai duk waɗannan shirkan sun cika su so da kama kalli hadarin da muke ciki mu zo mu yi makan mu karatun tana su mu ɗauki waɗannan da bayanai da aka mana ne aiki da su sannan gaba ta uku ita ce kada mai irtirari kan mu da yawa kan da yawa amma mai amfani da yawa akwai bambanci tsakanin alfahari da yawa da kuma yin amfani da yawa yin amfani da yawa shine mu ci gajiyar yawan da Allah ya bamu jiya na faɗa ma mata nake cewa wani dattijo ba a daɗe ba yake ban labari ya ce mu matan shi hudu 'ya'yan shi talatin da bakwai ya mu shekara saba'in sai yake ce mini shekaran jiya ma aka haifa mushi na ashirin da ba ranar shi koyo shi za a ce wanda shi mata shi ɗaya haramun ne ƙara ta biyu in ya ƙara ta biyu zane yake da ita haka yake addinin su in ya ƙara ta biyu zane yake da ita mata shi ɗaya ‘ya'yan shi biyu ko uku ko hudu ‘ya'yan biyu bomboy da bebi haka ake ko da bomboy da bebi su kenan sannan wata ce kana ja da wanda yake da wancan kusan yanki yanki sai mutanen mu suke tarawa a gidajen su An ya inganta a kira ɗan adam tarin a ce masa yanki tashbihi ne ne to ne amfani da yawan mu akwai damuwar da aka samu tun da ake ta mana nasiha mu fito mu ka mu mai motar ta nan mafi yawancin matasan nan da suka fito suna minna bayan an ci zaɓe wallahi abin kunya mafi yawancin su ba su da kaki na faɗa musu tun ne ke farce duk wannan haukar da kuke wallahi mafi yawancin ku ba ku da kaki ta kuma cutar da mu da ake ke ka rasa ina hankalin me yake tafiya sai mu ta fargar sau saboda kan me amfani da yawan mu amma kan ne alfahari da yawa yin amfani da yawa shari'a ta yadda da shi amma ba a yadda ku alfahari ba kuka alfahari sai Allah madaukakin sarki ya baku kun azabakum ku. sannan san kuma ne إذ كنتم قليلا فتتعكم ولا فتتعكم في استخدام الكتعة انتهاز Yin cin gajiyar yawa. Ana buƙatar a ci gajiyar yawa. amma kada a alfahari da yawa so da kan ne buhuri mu ce mu muka fi yawa a'a ni a aikace ne a gani a aikace mu zuba ƙungu wanda ba su fito ba wancan karan su fito dubu ɗari taran da aka ce mun ba shugaban kasa to mu zuba miliyan wannan shi ne abin da ake bukata sannan mu yi addu'a tuba ma Allah mu ci gaba da istighfari muna tuba ga Allah madaukakin sarki muna tawazu ga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah kada ka tujarta mu ya Allah madaukakin sarki kar ka kai mu kasa ya Allah madaukakin sarki kar ka wala ka sa mu walakanta ka ɗaukaka addinin ka ta waɗannan addu'o'in kan mu da yanzu har lokacin da za a yi zaɓe gobe in Allah ya kai mu har lokacin da za a sanar addu'ar da ya kamata mu ta yake sannan nasiha ta ta ƙarshe ita ce an ja an sha jawo hankalin matasanmu a game da murna na kan faɗi wannan magana na kan nana ta ce mafiyancin waɗanda ake nasiha ma duk ba su zuwa irin waɗannan tarihi amma dai a wannan kan kuma da ido na na ga wasu waɗanda suke zuwa irin wannan wa'azin sun shiga cikin wannan da ido na da na ga dama yanzu ce na ido na wasu kun shiga cikin wannan guje-guje da wannan tafula da kuma yi ma wasu ƙazafi a ta ciki ana faɗin sunan wata ana cewa ina za ta je ana faɗin sunan wata jiha ya za ku kurke yin haka kun kada su kuma sai kun zaje su sai kun mutu abin nan sai kun mutu ƙazafi ku fasta a kada su da kuka yi kawai shi ke na ya sama to shi ne wannan so da haka duk Allah mu zama muna da natsuwa addinin musulunci ba wawan addini ba ne in har an faɗa mana yadda za a yi zaben nan da abin da ya kamata ni to kuma ya kamata ashe ba abun ban mamaki bane za an faɗa mana ga yadda za mu nuna farin ciki so da idan farin cikin mu ya cika shari'ar musulunci ta sun mana ni sujada ga Allah madaukakin sarki wannan sujudu shukur dan kauli razi ba ta bukata alkibla duk inda ka fuskanta ba yana ma tuwa nufa kuma wajen wallahi ba ta bukata alkibla ba ta bukata tsarki ba ta bukata alwala ba ta da wani zikiri ke tsantacce iyaka wasu malamai suka ce babu laifi zikirorin da suke nuna godiya ga Allah kai ma Allah a cikin sujadar ba amma wani zikiri masu ke alƙaƙen zikiri wannan sujadar ba ba ba ta da shi da ingantacciyar ruwaya sai ka ce ni sujada ga Allah madaukakin sarki malamai sun ba da fatawa babu laifi dan ka shirya wani abinci an ci kayar wasu wa masu waye ba an ce shanu suka aje ba ana cewa buhari ya ci zaɓe shugaban kasa suka zabbaye waɗannan eh, abin nan shanun aka yi cin nama shi ko wani da na zo wucewa cikin masu waɗannan ifatan ifatan zan je masallaci da azahar ya zauna ya gaji ga bila a fuskar shi yana cewa wallahi ni ko ruwa ban sha ba banza na so a ce in waigo in mushi raki sai ya ce kai wannan yanayin fa da kulli makamin makami ba ga da sai ke to da Allah in an in an sanar da farin ciki in an sanar da mu mun haccan mu ya cika Allahumma atimina la nurana in Allah ya cika mana haccan mu to abin da ya kamata ne kenan don Allah iyaye maza da mata ja hankalin yara su hana su yin waɗannan abubuwan. abin da yake ya faru a cikin wada har aka ce kana ba da labari to an rasa rai abu bane mai daɗi amma a nan dole ka jinjina ma jami'an tsaro sun yi kokari matuka a wannan da suka kai da wannan wallahi haka ya kamata a ci gaba da ko da kada farin ciki ya zo ya samu kuma mu koma muna juya ni'imar Allah da kuma jirewa wannan su ne ni jawaban da nake da su sannan ina jawo hankali akwai bayanai da ake yi a game da zaɓe wajen zaɓa mu tafi cikin nantsuwa tsarin da aka ba mu aka ce ga tsarin da ake yi mu kada mu saba da tsari ake koma natsu wannan ita ce babbar abu a natsu karka yi da hankali karka yi abin da zai zama ba shi da ta Allah shi kyauta mun gane saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inna saka wa rahmu da khairi wannan fadara da ta Allah ta aiki gida akwai cikin tsarin inda aka tsara akwai sanya albarka daga babban malamin mu Imam Aliyu Abdullahi Talib amma sakamakon fama da yake da mura ya sa bai iya samun damar suwa ba saboda haka madadin hakan malam umar salafi zai sanya albarka sannan sai mu karanta ko mu fara karanta tambaya akwai tambaya fara ɗaya in ya gama shi nan tambayan tana cewa ko ba tambaya bane wato sadakarwa suke so a yakan ruwan saman da Allah na sarki ya saukar mana a satin can da ya wuce akwai tsohon da suke danganta wannan ruwan saman da cin nasara zaben da shugaban kasa ya yi shin wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne amma wani shari'a <laughs> yan ɗanyi tarihi kada a kan tambayar iya so sai malam ya rufe domin tambaya ce wannan mai matukar muhimmanci inda haka ya afku yana nufin gaskiya har yanzu akwai bukatuwan kayan da cikin al'ummar mutanen mu sun fara kenan idan Allah na za ta amwatin kamar da kuma amwatin hadisi ya zo cikin sahihu muslim an yi ruwa gari ya jika sai jama'a suka fara cewa mutum na bi nau'i kaza wa kaza shi ne yasa aka ruwa saboda dalili kaza dan dalili kaza dan dalili kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aka jiyar da shi haka ko dai ta hanyar muhajji ko kuma ta hanyar labari daga wasu akwai kare da malaman da ke shayin hadisin suka yi ambaci haka da ma'aikin Allah ya san cewa da abin da wasu suka rika faɗa cewa an yi ruwa da nau'in kaza da nau'in kaza dalili kaza ya sa aka ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam nuna cewa Allah ta'ala shi ke da ikon yin ruwa kuma yake yin ruwa san da ya ga dama ba dan dalilan afkon wani abu ba rana ta kiske a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aka fara cewa in kasa kasabata shamsu liman ibrahim rana ta kiske saboda ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu dan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah لا تنكس لا تنكس فان لموت أحد ولا لحياته جرانا توجع يتقايين الله فلا تكسكي تموتون وني كودلا يوشيو إن يدم أيكن الله ينا قولي كيف تكسين العلامات الربانية كمن يولون سما كمن قو الآيات الربانية آيين الله كمن رون سما إذن دي آيات الله الكونية ruwan sama rana kitse wata da sauran mutuwan ibrahim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah yake ba zai tasiri har rana ta kitse ko wata ko ya kawo wani daga cikin sababi ba ina ga ake kenan Muhammadu Buhari ya ci zabe wannan yana nuna har yanzu akwai raunin tarihi cikin jama'an mu kuma an koma baya lokacin malam Aminu Kano in ya karanta history a ƙasar nan malam Aminu Kano lokacin da ya gwagwarmayar siyasa saboda yadda ƴan ƙasar nan suka amince da shi da kasantu wanda a wasu suna kuma ba su faɗi ba sai da aka samu mutane suna ɗaukan fastan malam aminu kano ana bi gobe ana cewa ku jika ga maganin mayu an da jika fastan malam aminu kano ana sha a matsayin maganin mayu an rika manna fastan aminu kano a matsayin maganin kaudabara maganin baki kambon baka irin yadda mai gona zai sanya dodon gona ko wani maganin dabbon baka to sai mutum ya blita fassan malam aminu kano a matsayin maganin kambon baka ko ya gina gida sai ya lika amma manufarsa yadda mai daura la yake daurawa don ta baki kariya haka shi ma yake lika fassan malam aminu kano saboda yadda yan arewa suke son malam aminu kano a lokacin to magajin malam aminu kano wajen soyayyar al'umma sanin kowa ne shine buhari shine buhari ana ganin afirka ma gaba ɗaya in ba mandela ba ba wanda aka so kamar buhari haka ba ce da tiga ke fara to har kuma a yawayi gari jama'a su rika cewa an yi ruwan sama ne saboda malam muhammadu buhari ya ci zaɓe wannan ba kankanin kuskure ba ne wannan ba kankanin haɗari ba ne kar mu yarda mu kai matsayin soyayyan janar muhammadu buhari da muke ya kai wannan matakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da kanshi yayi limitation kamar shi da za a da kai ya ce ka ku zuzuta ni irin yadda kiristoci suka zuzuta isa dan maryam ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ka ila da wani muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu amma wannan tambaya don muhimmancin ta ya kamata ma da ya kara maka da watan nan ba tashi aka faɗi haka yake daga baki sai a kuskure ne wannan sosai kuma kuskure ne da ya shafi aƙida ya kamata a yi wasa da shi shi yasa cikin abinda aka mantar da ni eh, na faɗa mata jiya cewa bayan an gama zaben na abu biyu za a zo a tasa kuma a ci gaba da fahimtar da mutane wajibi ne a yi wannan a kasar nan abu na farko sanin Allah an manta da Allah in kana jin yadda yan siyasa suke magana to za ka tsorata game da cewa ba su san waye Allah ba waɗannan yan siyasa da suke ta waɗannan haukace-haukace su haukace abin su bai ga bai bai yan kuci ku ba mu almajirai ya wuce haku banki subhanahu ta'ala ba su gyare shi ba ya ya mishi magana su, yana da fito daga bakin su akwai wajabcin a zuwa karantar da mutane su san Allah sannan na biyu shine a karantar da mu da za mu yi mu'amala da shugabanni musamman ya yi waye shugaba a cikin al'umma in yadda muke masa dinnan muke mu shugabanni kai ta ribar su ana musu fata karamar karamar hautaciya haka suna da karantar da mu haka aka ce mai mu'amala da shugabanni haƙuri aka ce ne da su musu addu'a kada mu ga aibanta su kan mu ka faɗi munanan ayyukan su mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su in ka tsine shugaban shugabanka hanka ka tsine mawa kenan da ya tsuce ka ba wuta sai ta ce Allah tsine mai sai mala'iku suka ce amin shikenan sai kayan jima'i sai mu da za a samu wuta shikenan wannan ita ce ka'ida so da haka danganta abubuwa zuwa da irin waɗannan asbab din ko kuma abubuwan da suka faru ba daidai ne a cikin musulunci kuskure ne a kadi bai halarta a yi wasa da shi ba wannan hadisin da ba da ya wani ya faru ne a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sahabbai da asuba an yi ruwa da daddare. shi ke nan sai sahabbai wasu daga cikin sai suna cewa mun illa bi nau'i kaza an yi madawwa ne saboda tawaru kaza saboda tawaru kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya masa wahayi ta hanyar wa'idul qudsi cewa أصبح من عبادي مؤمن مؤمن بي وكافر بالكون وكافر بي ومؤمن بالكون فأما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكون وأما من قال إلا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بفضله manzon sallama ya ce duk Allah ya masa wahayi cewa an waye gari a cikin bayina Allah ya ce bayan da sun kasu gida biyu akwai wanda ya kafirce man yi imani da taurari akwai kuma wanda ya kafirce ma taurari ya imani da ni duk wanda bayan an gaba ruwa sai ya ce ai an mana ruwa saboda tauraro kaza ya bayyana a gabas ko an ga zara ko an ga kaza ko an ga kaza wannan shi ne wanda ya yi da taurari bai kafirci mai wanda ko bayan an gama ruwa ya ce an mana ruwa saboda falala Allah da tausayinsa wato rahmat sa wannan shi wanda ya kafirce ba taurari imani ne shi ya sa a sunna duk ruwan saman da za a yi in aka gama a ce mutum na rifon bin da rahmat abin da ake ne ba ka ce amma danganta wani abu zuwa ga waɗancan a ce ai kaza ne ko kaza ne to me yasa ba a yi ba ranar ranar da aka yi ruwa ranar hamis ne ku ranar da aka sanar da an ci ranar talata ko da daddare gab da asuba ranar lokacin ya kamata a fara ruwa tun da kai ake shawara da kai a yi ruwa kaga ba haka bane kuskure ne wannan so da kaga Allah mu dawo mu rika fahimta duk wanda yana cin kuɗi wulakanta malamai da ake yanzu duk wanda nan da suke wani da maganganu suke zagin malamai Da ba za su zo da cikin wannan karatu da kama to kai ma ka afka ka zama cikin su Allah ya shirya ta da mu ba Allah ya saka